Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wanda ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar TikTok. sauraro a cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don bin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin matasa a zauren tattaunawar mu. To mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau yayi bakin matasa ne inda za mu tattauna da su akan TikTok. kwarai mai sauraro yau dai za mu shigo cikin bangaren eh, maganan uh, kafafen sada zumunta inda za mu magana akan wannan shafi da ake cewa tiktok wanda matasa musamman na arewacin najeriya suka bazama kuma suka raja a kai inda wa'yansu suke wuce gona da iri cikin zauren namu a yau muna tare ne da aisha isa lawal kaura alamin jibril tukur kwairanga muhammad awal da kuma khadija sa'ad muhammad barkanku da zuwa To yau dai za ku gaya mana matsayin ku na matasa wai don Allah ne kuke ji a wannan kafa ta sada zumunta da ake cewa TikTok me ku fahimta a game da TikTok? Eh, farkon fari ne ita kare kanta TikTok wata eh, shafi ce wato ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta wanda ita ake sa content wato zaka iya baje kulin videos ɗinka. don ka isa da sako ya daga tun irin sako da ka saka farko idan mutum ma ya la'akari shi kalmar sunan tiktok ma mece ce menene kalmar tiktok in ka duba ai kara agogo ce tiktok ko shi lokaci ne kuma yana amfani da lokaci shi ma saboda lokacin farko da suka fara za ka dan sani dan daƙiƙa kaɗan ne yanzu suka dan fara da daƙiƙoƙi su na saka video to to shi an sani inda za ka yi baje koli kamar da da youtube yake inda za ka sa videos ɗinka na ɗan isa da sako shi amma dan takaitaccen sako ne zaka sa shi kuma ko ka saka wani ilimi da kake da shi mm. ka sa ko ka sa dan wani abu nishadantarwa ne mm. ko wani abu ko da fadakarwa baki daya amma abin shi ne mu kuma gaskiya nan ba haka aka maida abu mafi akasari gaskiya matasan mu an maida abun ya zama abun ma biki ama ga wasu gaba ke to ku neman kudin bane ku <laughs> abun ana neman kuɗi shi ne kamar da aka san YouTube zaka iya baje kolin ka idan ka samu wanda suke bin ka wato followers ka suka kai kaman guda dubu ɗaya ko na bu za a fara considering don baka kuɗi wasu tiktok ɗin gabaki ɗaya amma su mutanen mu a maimakon su jawo mutane ta hanya mai kyau sai suna wasu batsa batsa raye da bai kamata da fadace fadace abubuwan masu hankali amma da su kasashen duniya suka mai da abun wasu ko kuma wasu masu hankalin daga cikin mutanen mu ya zama da na koyar da ma sana'a ko mata ma suna koyar da girki akwai girki a cikin tiktok ko kwai da kwalliya ko na ruma mai kyau gaba baki daya amma mu sai aka mai da abin mafi akasarin haka kamar wasa gari ya to aisha lawal ku ne mata wanda aka ce a daidai wannan bangaren ma kun fi wato wasa da wannan damar da kuke da shi na amfani da tiktok to kamar yadda ƙwaron ka ya faɗa kamar mata gaskiya muna misuse na su gaskiya ba amfani da shi ina ga cikin kashi ɗari bai fi kashi ishirin ba ne ke amfani da shi yadda ya kamata to me ake da sauran kasu kashi a tamanin nan. za ki ga a wurin ne in an saka bidiyo ko audio za a ci challenge za ki ga mata an saka challenge za ki ga mata an fara rawa kamar wannan wakan wannan da ya fito na hausa nan jaruman mata kin ga lokacin ne matan aure aka saka talent mata aure su tsaya da mazajen su a ita bidiyo a ita wani a yi nishaɗi. Mm. daga nan sai gangaro kan zagi irin wannan tafi iya wannan tafi iya ga wannan sai ya zama abin yan mata su zo su yi tallan kansu a wannan tana sa aure wa'in ma da mata aure abin ma ya fi yawa ga mata aure ba za su dan rawa da waye to sai su dinga jawo iyayensu a mama zo ci tiktok da ke mama kaza sai ga abin ya fara ba shawa daga nan sun fara abin kuma sai wuce kuna da iri mana awal um, an ce ɗera na da sata da gawa ma da wari yawancin wayanda suke zaga mata wani lokaci aka ce su shiga cikin wani abu na burgewa suna yi ne domin su burge ko maza eh to a gaskiya wannan haka yake saboda mafi akasari mata suna yin abubuwa ne mafi yawa saboda su burge maza to maza kuma mai wakan idan yau aka ce wannan gashi nan mace saboda in ka duba mace tana da daraja kashi kashi eh, ai da yar wani ne ko kuma man wani ko kan wani to idan ya zama to kana ingiza ta yin aikata abubuwan da bai kamata ba na aikata a yadda suke a tiktok yanzu zaki ga an zo mace in ma tana da aure ma bata da aure tana raye-raye da bai kamata ba ko kuma su zo suna zage-zage wanda bai kamata ba wa'inda suke ingiza su kuma suke nuna masu cewa kamar suna birgewa su ne maza kuma saboda yanzu ita yar wata mace mace ta yi abin da ba kyau yar wata mace za ta iya mata magana shi kuma namiji tunda yana ganin ba yar shi bace ba ganwar shi bace ba yar uwar shi bace to zai dinga ziga ta kan wani abun to su kuma ma wasu matan saboda rashin karancin fahimtar rayuwa sai shiga sun ci gaba da kuturo wa'annan abubuwa marasa kyau domin su birge wannan mazajen don su samu followers mm. to ina dai wannan gaskiya maganar ki da ke faɗa in ira da sata da dawa da wari to maza suna ɗaya daga cikin wanda suke pushing din su to su aikata abubuwan da ba shi da kyau a cikin rayuwar TikTok alamin TikTok account ka nawa kuma me kake da su TikTok account ina kwaya ɗaya ne abun nufi anan shine kin mu anan barin ce Najeriya tunda anan nake kowa idan ya tashi abubuwa sukan zo baki a najeriya mm. a maimakon mu tsaya mu koyi menene abin kuma mu ce shi kafin a fara yi to kawai sai mu fada mishi to kawai sai zama ta ko ina kana iya isar da sako shi mai tiktok da ya tiktok ai yayi ne dama a yi sa creativity kuma kai enjoying life so ake ga ana amfani da shi wajen kasuwanci da sauran duka ba laifi bane to amma mu babban abin da ya sa ba ma kai ga gacci ga yin amfani da abin shine gaskiya muna da yawan lokaci matasan zamani yanzu ba mu da abin yi idan muka amfani da lokacin mu zaki gani eh, shi wannan manhaja na tiktok abu ne da ya shafi bidiyo ana sa voice a ciki amma kuma bidiyo yana daya daga cikin abin da akan isar da sako a wannan zamani cikin lokacin gaggawa su kuma ga wannan wayar ta hannu kowa na da ita don in ce ga mutane 100 in ka duba za ka ga mutane saba'in sittin tamanin suna da wannan waya android ko kuma wanda take bai tafi ta so wannan ni gaskiya account dina kamar da ka tambaya account dina na tiktok ah, gaskiya ina kallo ne da shi to me kake kallon eh, sai a matsayin ka na matashi eh ina kallon abin da al'umma suke su matasa yan uwana suke hmm. yi a ciki to shi nake kallo to Khadija me yake ganin ya fi daukar farin kallon matasa din a cikin wannan manhaja ta TikTok ni ta inda na fahimci abun wani abun ba wai mutum ne ke ma kirkira yana so yayi ba a kallace kallacen da yake yi ne sai ga ai wancan da ya bai fi wani abu ba ni ma zan iya yi ko kuma in ya ga wani yayi an yi comment ko an nuna an yi liking mm. sauran sai ga shi ma bari ya yi ko wanda ya fi wancan ina neman suna ya gwada shi ma ba za a bar shi a baya to sai mutum ya yi shi ma ya tura saboda ya duba ya ga mutane nawa za su so da sauransu so dama duk inda ake abubuwa na a ci gaba da kuma abubuwa na nishadi nishadi ya fi jan hankalin mutum don in kika duba za ki ga kafin ki ga an yi likin abinda mutum ya postin na ilimi na ci gaba daya to a wancan wanda wani ya ga wani ya yi wani abu na nishadi barkwanci ko wasa to za ki ga mutum ɗari sun yi likin to da mutane suka gane haka maimakon su la'akari da cewa duk abinda mutum zai ya kamata ya duba farko kuma ya duba karshe ba wai kawai ya kamata ka duba daidai lokacin da za ka yi bane da kuma kawai kana so ka yi ka duba me zai biyo baya kila ta iya yiwa wanda ya yi wasa ko ya barkwanci dama layinsa ne misali a kan tsarin abin yake shi ya ɗauka a matsayin tsari na abin da zai amfani da shi na rayuwar shi misali akwai waɗanda sana'ar su ne drama yanzu idan dama ko ba su yi drama a tiktok ba aikin da suke yi kenan a kan shi aka san su za su yi drama a gurin aiki mm. so ba wani abu bane dan sun yi to akwai wanda shi ba wannan bane yana da wani aiki da yake yi wanda yake na musamman ne kuma daban ne kila ma bai ma dace da wancan tsarin ba so zai zo ya dauka ya ga wancan yana yi a ai da yayi ana sa like da sauransu shi ma sai ya dauka yayi ko kuma yayi tunanin cewa idan ya fitar da wani content da ake cewa wanda yake abu da ba a saba da shi ba eh. ko wani na shegantaka ai yanzu nan zan samu likes to sai mutum ya tambaye kashi idan ya samu likes to sai ne ne likes din kuɗi za su zo su kawo mishi ko mm. menene idan a lokacin da yana gani ba wani abu ba ba mamaki nan gaba zai ƙara shekaru zai ƙara hankali mm. zai kuma iya tsintan kanshi a wani guri wanda eh, wuri ne mai daraja kaga marayarayin shigantaka ka tura a tiktok duk abokan aiki sun gani mm. saboda haka girma ya faɗi. to bari mu dawo bangaren mata saboda yawanci wanda suka sani suna abin da bai kamata ba an fi gani a wurin mata fiye da maza da yake ganin rayuwar mace bayan yanzu ta gama ƙuruce ta yanzu tana ta yin abin da bai kamata ko da ke an ci har da matan aure ma masu 'ya'ya su ma suka shiga cikin wannan manhaja ta tiktok su ma su baje kolin iya rashin fa'idarsu hmm. a bangaren ba wai ai kawai rawa ba har da fitsara tsiraici da dinki mara kyau da sauransu da suna nunawa me ke gani zai iya kasancewa a rayuwarsu zai iya kawo musu a rashin ganin girmansu a rayuwarsu ni a fahimta ta abin da sa wasu mata suke wannan mata yanzu sun samu kansu a cikin wani yanayi na damuwa da waɗanda suka yi aure mm. da wanda ba su aure waɗanda ba su aure ba su suna gani kamar idan ba su aure ba kamar wani abu ne kamar ko su sun gaza ne ko ba su kai ba ya za a ba aure su ba mm. sun kasa fahimtar ma cewa kowane dan adam akwai tsarin da Allah ya mai na rayuwar shi so kuma wannan fitsarin ba fa shi yake kawo mijin aure ba kamar yadda awal ya faɗa idan sun yi ne wai kamar dan su burge maza ka burge mutum daban mutum ya ga ka masa yana so ya aure ka mm. daban za ka iya shigantaka wani ya ga ka yare nan ba ta da kunya za ta iya yin komai iyakanta kenan ba abin da zai yi da ke hmm. saboda abin da yake so da ya aje a gida ba kya cikin irin tsarin to shi nake so mata su su gane saboda kamar yadda ya faɗa din mafi yawanci ba da ra'ayinsu bane wata tayi ne sai ki ga cewa ai bata fiki komai ba ta daga ta nuna fuskanta cewa tana neman miji hmm. tana kaza sai ki ga ke ma kila in kika yi ta yi a dace to sai kuma kafin ki ya kamata ki tambaya to idan ba a dacen ba fa wani ya zo daban bai san kin yi ba sai da ya fara neman ki sai ya gane ashe kin taba talla cewa ba miji wani sai ga zai ja baya ma ba zai yi ba yanzu a kaddara a ce kin zo tiktok kin yi bidiyo kala-kala na fitsara da na shegantaka da na tsareci kala-kala sai ki mutu ba ki goge akan ba wasu ma za ana ta neman ya za a samu password ɗinsu a don a cire bidiyon hmm. Allah dai kuwa samu dace. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Idan misali akwai fim haka da yake mu amfani da yawa mai ta kalle-kalle kamar yadda na gaya miki akan ina na kalle-kalle ne. Na yi karo da wani shiri da aka dora a YouTube wanda sunan shirin amaryar TikTok. to duk wanda ya kalli shirin zai ga akwai akwai abin lura da dama a ciki oh, musamman na auratayen zamani yanzu oh. ba ma ka auri macen da take tita ba abubuwan da ke a bayan ta kamar yadda ita malama ji ta faɗa shine zaki iya haihuwa ƴaƴanki mutane yanzu suna da lokacin da za su ajiye wannan sako da kai akan ajiye shi bayan shekara da shekaru a ɗauko a nuna ma yayanka ko bayan ka zama wani sarki a ko kin babban uwar gida kina da 'ya'ya da yawa a ce ya nuna irin wannan abin yin akwai barna a ciki matuka duba da yadda al'amarin yake tafiya su mata suke nuna tsaleci ko kuma rairayin banza da nawafi akan tiktok da talamana da mata duka suna yin shi so suke ga idan sun zo su yi magana a tiktok sai su ce eh, salamu alaikum masoyana to kuma su mata wani abu daya akwai followers akwai masoya to su suna mistakin cewa followers nasu yansu ne to kuma yanzu a cikin follow idan yau mace tana da tana aikata abubuwan na rashin hankali da na rashin mutunci a cikin tiktok account ɗinta to wa'annan followers na tamfa ba su taɓa zonta wa ana masoyanta ba saboda in yau za a tambaye shi tsakani da Allah yana so ya auri wannan da yake binta Allah wannan ba zai aure ta ba zai ce ai wa zai aure irin wannan mm. saboda ta riga ta ballagazar da kanta mu maza muna da wani kishi na cewa irin mata ka keɓar da ita ba za ka zo a zamanto ta san irin duniya ta santa mm. kuma sanin ma ba wa sani ta farfarki mai kyau ba a sani farkin da ba wai na hankali ko kuma na tunani mai kyau ba to sai su zo su kuma suna ganin cewa wa'annan followers nasu da suke bibiyan su suke bibiyan content su eh, sai suna ɗauka cewa ko su ne masoyansu wanda kuma wasu su masoyansu na asali mm. idan su suka su sun duba yanayin abubuwan da maza suke idan wanda mu a nan arewacin Najeriya mafi akasari gaskiya ban mu amfani da shi TikTok inda duk wani social media platform yadda ya kamata an mun duba abokan zaman mu na yan kudu yadda mu muke lalata al'amuran tarbiyyar yaran mu da kuma muke tafiyar da shi a al'amuran tiktok su a can bangaren ba haka ba mm. wasu kasashen ba haka ba yanzu akwai wasu mutanen da ake yanzu su babu aikin su sai dai su zanna su yi tunani mai zurfi saboda su turo wani abu wanda zai zo ya amfanar da mutane na ci gaba hmm. sai su zo su dinga dora shi a tiktok hmm. instagram ah, wato abu na karuwa hmm, ba na karuwa ba ba wanda mu kuma a nan arewacin najeriya sai ki ga mafi yawanci a'a zage-zage na yayi wancan da wancan suna fada an zo tiktok an zage wancan an je can an je tiktok followers na wancan sun goyi bayan ta followers na wancan sun goyi bayan ta wasu ma abun haushi zaki ga wai kai kana namiji amma ka mai da kanka kamar dan daudu idan mata suna fada sai ka shigo ka a baka kuɗi har da haka suke yi oh. za a biya ka kuɗi saboda ka je kana dan followers ka zage wace kaza eh. in ka je ka zage wace kaza ita wancan da aka zage da suke fada da ita shikenan wani lokaci kuma zai ga tsaki su ya su an ya kana ganin fadan nan ma ba su sai kirkira sa ba saboda kawai su ai abin da ma zan fada kana yanzu ya shiga ya su ya su irin idan yau na ga kawata tana da followers da yawa ni ma na son sama followers da yawa kuma ita ta riga ta zama popular sanannen ya sosai a wannan manhajar na tiktok din nan mm. sai su zo su kirkiri fada tsakanin su a bayan fage suna nan suna shirin su amma a duniyar tiktok suna suna fada saboda mai ai ni zan fito in zagi wance wanta mata fito ta zage ni wannan exchange vote da ake tsakanin su nan mm. sai ya zama to ato maza kuma da sauran mutane yan gulma mm. bari mu je mu bi wannan mu je mu bi wancan sai mu zo mata dariya alhali kuma su tsakanin su akwai shiri kuma zaka ji zagin fa manya manya sharri da bata suna ba na wasa in eh, sasa Um, Ajin duk rayuwar da kika yi a yadda kike ji abubuwan social media to kafafen sada zumunta yake tafiya inda ake cewa a facebook an samu mutane da suka samu son kulla aure mm. ko kuma abutaka mai kwari mm. kuma yanzu har yanzu yansu suna da auren su a tiktok mutane nawa kika samu wanda kika ji labarin sun yi aure a gaskiya ban ji ko duk wannan abin ba ta burge wani ba gaskiya ba ta burge ba amma akwai abin da yake saka shine bata aure zai ga da yawa auren yanzu mafi akasari yarinya ne an ɗaura mata aure zaki gan an fara faɗa an zuwa yi magana sai ci kullum tana kan waya tana tiktok akwai da yawa da na sani gidaje da yawa in kin je yara kila mace ta kai gudura ta kai secondary school tana shirin rubuta waya zaki ganta kullum a cikin tiktok in an ce je ki shara ba ki iya shara ba aiki samu ma uniform ɗinta mai aiki take wankewa an ce mace ta ke ta dinga bubbuga kafa ita ta gare ta yanzu ta dawo daga makaranta mm. amma tana cikin tiktok tana tana hirar ko tana wani bidiyo ko wani abu ita gaskiya in dai social media yana amfani amma tiktok gaskiya ya fi su illa to yanzu yan uwan matasa wani hanya za su bi wurin garin da an dawo kan hanya ya za mu amfana da shi wannan masajar ta tiktok ba ta da mun wargaza tarbiyyar mu da kuma suna mu ba inda za mu yi kuka nan gaba ah, misali wanda ma eh, kowa a duniya yawan subscribers na ah, followers na tiktok shi sabi lami an an duba ba wani abu shashanci yake ba yana creative abu ne wanda zai sa mutane nishadi misali zai nuna kaman bature ne irin rigar shi ta makale jikin kofar mota sai ya kokari ya jaya kasa sai ko almakashi ya yanke gefe rigan to shi kuma sai a zo nuna ya zo kofar ta manne mashi rigan amma sai kuma kulle buɗe kofar sai ya fita da hannu yawwa an ban da hankali dan wani abin bai ke fa haka ya zama shi ne na ɗaya a tiktok yanzu to ni yanzu kamar da nake ni a sana'a na ni animator ne abin da yake fi animator mai yin zane masu motsi wato animation kama da katun. Mm. na kai content yana saka a tiktok ne amma ban daɗe ba amma na fara saka tiktok kuma na fara ganin mutane suna bibiya suna kallo da izinin Allah inda a ce matashi zaka zo na kai tunani wani fasaha kake da shi ko hmm, da san itace ne san itacen nan zaka iya doka ka ranzo itace kala kala a ga ya kake sar itacen nan wani itace fi wahalar saruwa hmm. shi wani ilimi ne inda zaka mai shi zama phone zama nishadi wanda a ce kana sar itacen ma kana sarewa kana yi kana yi wani nishadi ne ga wani gaba ɗaya ga itacen ke sarewa gaba ɗaya inda zaka ɗauko wani fasaha da kake da shi in ma tatsuniya ka iya zai wallahi ba karamin fulwa zaka samu ba a ce ka zauna kana tatsuniya ka sani iyaye da kakanni wani zai zauna ji nishadi na gare shi kuma ba karamin fulwa zaka ka samu da shi ba gaskiya matasa ya kamata mu farga mu bi hanya ta don kamar da tiktok na lokaci ne ba lokacin ba karamin wucewa yake ba don kama zo mai dana sani nan gaba kamar yadda tukur ga ya faɗa mana inda shi tiktok ya samo asalin suna daga agogo ne ma'ana tik da tok time din kana wucewa baka san me kake da shi ba kana nan kana nan ko sai ka ji ka zama labari lokaci dai yana da muhimmanci a ko menene sannan kuma shi wannan tiktok din ba haka nan kawai ake amfani da shi ba na farko za ka yi amfani da lokacinka da zai ɓaci wurin kallo sannan za ka yi amfani da lokacinka wurin yin wannan abin sannan uwa uba shi ne abin nan baya yi sai da kuɗi dole sai ka sanya mashi data kuma datan nan a iya fahimta ta a iya nazari na shine babu abin da ya kai shi wannan tiktok din cin data to shi dai yadda aka kirkiri tiktok din ma manufarsa ba wai an kirkire shi saboda yin aikata ayyuka na banza ko kuma na wafi ai lokaci in ya tafi bai dawowa to an kirkiri tiktok ne saboda a yi amfani da lokacin mu ne a nan arewa sai muka mai da shi abu na bata lokaci da kuma na shirme hmm. idan kai a matsayinka na mai amfani da tiktok lokacin da ka bude account ɗinka ya danganta waɗanda ka yi following waɗanda kake bibiya idan kana bibiyan content masu alfano ne to ku babu abin da zaka dinga gani algorithm internet yana aiki haka babu abin da zaka dinga gani sai content masu alfano idan kuma kana bibiyan su kowane irin content na shirme na wofi to su ku za a dinga watso maka su hmm. yanzu su china da suka yi kirkiro wannan tiktok din babu yadda za a yi idan ka je a su a china ka je ka suna ganin irin abubuwan shirmen nan ana watsa musu sai abin karuwa kadai da tukur kwanan ga mana magana dazu na magana ko da sarin itace kake yi aiko akwai wani account din a TikTok din wanda kuma a China take wannan yarinya mm. ita aikin ta irin sare bambutri din nan ne to abin take watsa yadda zaka sare shi ta daga bishan shi oh. ka sako da shi mm. ka dauke shi a baya zaki ga duk yan mata ne suke wannan abin to kin ga wannan shi ma wani abu ne su tsarin content din su kenan akwai wasu yara wanda su a nan yola suke ana ce musu eh, yar fulani ko menene so su kuma yanayin tsarin kwantar ɗinsu su zo su ba mutane dariya ne su ba mutane shaɗi ba wai su bari iya turanci ba ne a sun iya turancin amma su suna ta mixin suna kwaba wato wani kawai mace namiji ne nake mace namiji eh, eh wasu yara yaya da kanwa ne suke haka suke abubuwan sun iya turanci ba ba su iya ba amma sai su zo suna kwabawa irin kwantar mm. din kenan amma menene su kuma suke alƙisharwa a haka suna ɗan samun talla na mutane mutane su kawo su talla su ta a fejin su saboda yana uh, followers su su gani mm. za a iya samun wani abubuwan to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya bibiya za a iya amfani da tukta gurin alfani da shi mm. to bari faɗi wani magana akan magana na na farko da ne uh, muna amfani da manhaja ba mu san yadda ake amfani da shi mu koyi yadda ake amfani da shi mm. idan kana son ka dinga ganin abin da kai yama ko kuma kai kake so a tiktok ai su suna da tsari da suka yi shi a haka akwai abin da ake ce ma keyword duk da yake ban san shi da hausa ba mm. so amma idan ka je account ɗinka ka je a privacy settings za ka iya setting abin da kai kake so tiktok ɗin su nuna maka idan ka rubuta technology technology za ka gani idan ka rubuta fashion and design daga nan na bidiyon sai to duk fashion and design za ka dinga gani mm. za su filter maka iya abin da kai kake so ga gani shi za ka sai dai ka ta jin ana ba da labarin shirman nan amma kai account ɗinka mm. baya nuna maka so amma duk wanda yake so kuma ya ga wani sabanin wani abu yana iya barin wannan abin a kashe to da a dinga tura mishi bidiyo yadda ake so a tunani zan kara jan hankalin matasa musamman mata da suke amfani da wannan wurin tozarta kansu a menene tozarta kai a ce mace ta fito ta yi bidiyo babu lullubi ta fito da rabin jikinta ta zo tana rawa tana dauka tana sawa wasu kuma ma matan aure ne to duka ɗaya ne da wanda ta yi aure da wanda ba ta yi aure ba mace dai mace ce saboda Allah ya bata daraja sai wacce ta zubar da nata to idan kika zubar da naki ki sani duk tsawon shekaru yana nan kan wannan abun har sai ranar da wani ya goge shi kamar yadda ah, ranga ya faɗa ɗazu idan allah bai baki iko kin goge ba kika zo kika mutu yana nan yana yawo a kai wanda 'ya'yanki ba za su so ba kuma wasu duk da suka gani kina kabarinki amma suna tsine miki saboda a duk lokacin da kai abu ka burge wani to ka tabbata akwai guda uku da su kuma sun ji haushin abin da kai so in kana yi ne saboda masoya ko followers su likin liking wasu suna nan su suna tsine ma to ya kamata duk abin da mutum zai yi tunani ba daidai lokacin da zai yi ba abin da zai je ya dawo kuma yanzu lokaci an ce yanzu babu lokacin bata lokaci mm. yanda duniya yake tafiya mutane sun waye entertainment in shi kake so ko mm. ina zaka gani duk wani shedanci da shakiyanci waɗanda suke gani suna hawa suna tallan magunguna na mata da magungunan maza da duk wannan akwai ma masu yi akan titi ya kake na wanda kana ganin su suna ganin ka suna faɗa so da haka ya kamata mutum ya duba ya gane waye shi wani daraja yake da shi sannan kuma wani daraja yake hango ma kanshi nan gaba ya kamata matasa mu rika ma kanmu tunani na abin da zai taimake mu a rayuwa abin da zan kara kawai a ciki shine iyaye iya da Allah kara wannan kin san yanzu akwai kwanakin baya da na yi tafiya na je ƙauyen mu yaran anku ina ne kwata-kwata ba su wuce shekara goma sha biyu ba kowace suna da waya me suke ba abin da suke yin banda tiktok muna hira da su suka ce muka tiktok ina ya zama mana bala'i saboda ba su da aikin yi in ba tiktok in nan ba su kansu iyayen abin ya dame su amma kuma su yi magana ba su ba saboda suna tunani in suka kwace wayan in suka kwace za su iya koma ko ba wajen gida ko gidan kawaye ko gidan wani abu su karba su kalla wanda dai suna yi a gaban su ya kara mana fashin baki akan ina ne za a duba daidai manhajar in an je dubawa to inda za ka je ka canza manhajan ka yanda tiktok zai maka tura maka abin da kai kake so gani to idan ka bude profile ɗinka na ainihin tiktok akwai wasu layuka guda uku da suke can sama to idan ka je bangaren dama to kana taba shi akwai can ƙasa zaka samu setting and privacy idan ka bude setting and privacy zaka je account in ka bude account to anan ne zaka samu abubuwan da zai baka dama wurin canza abin da kake so kai ka gani da kuma abin da da a dinga turo maka daga tiktok ok daga profile ɗinka zaka je ga setting and privacy in ka shiga setting na privacy za ka gangara kasa inda za ka ga wani alaman bidiyo ko alaman kyamara da ake aka rubuta content preference mm-hmm. so daga nan idan ka shiga ciki za ka ga filter bidiyo keyword Mm. su kaman za ka matata ne na eh, matata mm. yawanci za ka gan shi a sifili ma'ana zero baka yi sa kowane keyword ba mm. so amma idan ka bude cikin shi zai baka dama kai adin keyword ka rubuta irin abin da kake so in kai kuma babu space a tsakanin dukkan rubutun yau hashtag za ka eh, yi amfani a turanci ne eh, ai to ai manhajar na turanci ne ah, to turanci ne za ka rubuta mishi so ka rubuta turanci to shi daga ranar da kanka kulle ah, shi tiktok din aka ka mm. sake budewa mm. wannan bidiyo na farko da kake fara gani ba za ka kara ganin wanda yake maka rawa ba a gaban ka mm. ko kuma yake faɗa maka magana zai bata maka da sai abin da kai ka zaba ma kanka in ka zabi rawa rawa za ka gani in kuma in ka zabi tallan kayan mata kamar yadda nake ana yin tallan kayan mata shi ma za ka ga tallan kayan mata eh insha Allah To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A mandadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.